Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan daren Laraba 25 ga wannan watan Oktoban shekarar 2017 a kan mitoci da suka daɗa 25,31,41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA afirka zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin gana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan dare baba yakubu makeri ne tare da maryam dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar suna nan suna aiki gadan-gadan don ganin an kawo ƙarshen aurar da ƙananan yaran mata da shekarunsu bai kai na aure ba kuma akan hakan ne za mu nemi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon kokari da wasu shugabanni da kungiyoyi ke yi na hana aurar da ƙananan yara akwai kuma labaran wasanni daga ƙasar ghana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Fadar shugaban Amurka da shugaban majalisar dattijan kasar sun yi kokari su ɗinke barakar da ke ƙara faɗaɗa a jam'iyyar Republican mai mulki. Sabuwar rashin jituwar da ta kunno kai a majalisar ita ce lokacin da Sanata Jeff Flake na jihar Arizona ya caccaki halayyar shugaba Trump ya kuma sanar da cewa ba zai sake tsayawa takara ba a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mr. Flake wanda wannan shine karansa na farko akan wannan mukamin. wanda kuma ya yi aiki a majalisar wakilai na tsawon shekaru goma sha biyu ya ce batan basira ne babba a yi shiru yayin da ake ruguza al'adu da muhimman abubuwan da suka haɗa kan amurka yayin da kuma tunanin da ake amfani da da arba'in wajen rubuta su a shafin twitter ke barazana ga kawance da yarjejeniyoyin da ke tabbatar da zaman lafiya a fadin duniya mr flake ya kara da cewa jam'iyyar republican ta daɗe tana yaudarar kanta a kan cewa Trump zai yi abin da ya dace. Da yake mar da maitani a shafin Twittersa, shugaba Trump ya ce, Sanata Flake da Coker sun gane cewa ba za su ci zaɓe ba, shi ya sa yanzu suka fusata suke baƙaƙen maganganu. Amurka ta a niyyar ƙarfafa dangantaka da ke tsakaninta da indiya yayin da sakataren harkokin wajen kasar rex tillerson ya gana da shugaban indiya ciki hadda da prime minister narendra modi a birnin new delhi a lokacin wata ziyarar da ya kai wadda ke nuna karfin kawancin kasashen biyu yaƙi da ta'addanci da rawar da indiya za ta taka wajen haɓaka ci gaban afghanistan su ne muhimman batutuwa da ministan harkokin wajen indiya shushma shwaraj da tilasin suka tattauna a kai tilasin ya isa babban birnin kasar ta indiya ce bayan da ya je kabul da kuma islamabad ma'aikatan harkokin wajen indiya ta ce firaministan kasar narendra modi ya yaba da dangantakan kasashen biyu wanda wato wanda ke haɓaka a lokacin da ya gana da tilasin ya kuma ce kasashen biyu sun ɗauri ƙudurori wanda suka hada da wato kawar da ta'addanci da wuraren 'yan ta'adda yayin da ake neman da samar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a kasar afghanistan kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kotun kolin kasar kenya ta gaza sauraron karar da aka shigar akan neman ta dage zaben shugabancin kasar da ake shirin yi hakan ya share hanyar a gudanar da zaben gobe alhamis idan allah ya kai mu wani babban alkali david maraga ya faɗi cewa cikin alkalai bakwai da ake da su biyu ne kawai suka je kotu hakan ya gaza adadin alkalai biyar da ake bukata don yanke hukunci wani alkali kuma ya ce na ɗan jami'an hukumar zaben da aka yi don zaben na gobe ba bisa ka'ida aka yi su ba sai dai hukumar zaben kenya ta ce naɗe-naɗen na bisa ƙa'ida ne kuma jami'an za su gudanar da harkokin zaben shugaban ƙasa wanda za a yi gobe an kashe wasu fararen hula guda biyu a wani da wani sojan dakarun kungiyar haɗin kan afirka da wasu mayakan kungiyar alshabab su biyu a wani harin kwantan bauna wanda aka kai a yau laraba a wajen birnin magadisho an yi harbe-harben bindiga bayan fashewar wani abu motar dakarun kungiyar haɗin kan afirkan ita ce aka auna a wannan harin da aka kai a cewar waɗanda suka shaidi lamarin mai magana da yawun dakarun kungiyar haɗin kan afirka ta amisom laftanan kanar wilson rono ya faɗa wa muryar amurka sashen somaliya cewa an kashe wani sojan ƙasar uganda bayan haka da wani soja kuma, wani soja kuma ya sami mummunan rauni a harin da aka kai a kan wato lokaci ko kuma aka kai musu ya ce dakarun amisom sun yi musayar wuta da mayakan al-shabab inda suka kashe guda hudu daga cikin mayakan rono ya tabbatar da kisan fararen hula guda biyu a musayar wutar da ta faru a yau labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wato madalla. Hukumomi a jamhuriyar Nijar suna nan suna iya su don tabbatar da ganin cewa an kawo karshen aurar da 'yan mata tun shekarunsu bai kai na aure ba. mu tamar abari ta binciko muna wannan al'amari inda ta tattauna da wasu da wato wasu yaran mata da suka fada cikin irin wannan matsalar suna na hajara ne ne ka kira yayo dan eh, hudari da na aihu ya same ni eh na yi dogon kuda na aihu da sauki ina ji da sauki amma iya duba a karo an sa robal ma duba yake yi ni mijina ma aure na shekara guda ne da ciwon kuma na samu daidai wata shida ya aure suna na hasiya shekara ta goma sha hudu matsala ta shine uwaye na tun da wuri suka yi mai armi tun ina da shekara goma sha hudu shine ni kuma na gani gaskiya ba zan iya zama ba sai na tserewa ta wasu 'yan mata kenan da suka haɗu da illar auren wuri duk da faɗika tashin da gwamnati da ƙungiyoyi na duniya ke yi kan aurar da yara shekarunsu su kai ba za a iya cewa da sauran rana a kaba ƙasar nijar ma dai na daga cikin ƙasashen da abin yake neman ya yi kamari madan rabi sumana darakta ce ta hukumar da ke kula da kyautata rayuwar mata a nan jihar da magaran ta yi karin haske kan lamarin gaskiya a niger wannan shahanin na ya shahe mu kwarai-kwarai ya shahe mu tun da niger ma yana cikin kasashen da suke harman da yara shekaran su basu kai ba kamar da cikin abin nan kashin dare 24 sun kai armai kamin abin nan kamin shekara goma sha abin nan biyar kuma an ka samu wajen 76 mata da sun kai aure kama masu kai 18 in an duba kamar jihar maradi da zandar dattawan da abun ya bunkasa kwarai. madarabi ta ci gaba da cewa a irin ƙoƙarin da suke yi sun fara samun nasarori muna wayan kan al'umma duka ana wayar su da 'yan matan ma a waye musu kai ga dillolin da arman gauga na kawo unicef ya kirkiro wani proje mun fara warware matsala mun sa komiti komiti cikin garuruwa mun bari komiti na sai a warware arman zankin armi a ce yarinya tana karatun ba yi mata armi yarinya ba ta isa ba ba a yi mata armi duk da ma dai ta yi kira ga kungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni su taimaka musu to yanzu mu problem dan guda arman gaugawa da muna nan ga ci a bare muna nan ga nemi alhara su bari suna nan ga gane amma yanzu muna so ne masu hannu da shuni su kama muna 'yan mata nan da muka ce ba mu sa su dacin aure da wuri mi za su yi a koya musu aikin hannu a maida su lokal a yi yaki da jahilki cikinsu akwai wadanda ana iya a maida su kuma makaranta. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Tamar Abari. kuma akan wannan batu ne za mu nemi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda kuke kallon irin kokari da hukumomi da kuma wasu ƙungiyoyi suke yi na ganin cewa an daina aurar da yara ƙanana wanda shekarunsu bai kai ba jama'a kada ku manta kuna shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington yanzu karfe 4 da minti 39 na yamma kenan a nan washington dc kafin mu je ga shirin mu na gaba da za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku sai a shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to mun samu kira daga jihar katsina wane ne a katsina zayyana abdullahi yankara wanda aka fi sani da shugaba zayyana yaro yankara to malam zayyana bismillah to na game da auren a yara kan ƙanana hmm. wa'anda an riga an sani cewa al'adar ƙasar nan tun kafin wannan lokaci akan aurar da wato akan kama yara tun suna Malam Zayyan da za ka yi da sauri don saboda jama'a suna nan suna jira. Ko dai layin ne, ba abin nan. Na'am. to ina jin abin nan layin malam zayyani bai tsaya ba bari mu je kaduna wani ne a kaduna to assalamu alaikum amma alaikum salam ala barakatuhu adamu jeje daga kamfanin fati jaji kaduna nigeria kuma ni ra'ayina dangane da wannan maudu'i da kuka kawo mana a halin yanzu mhm. ni har ga Allah ban cika so abu ya zo ya rika shafan addini muna katsalandan a ciki ba idan muka duba tarihin addinin islama za mu gama zan tsira annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda muke koyi da shi a wuri akwai auren da yarinyar nan bata gama shekara goma ba kuma ta tare a da a gidansa to ka ga irin waɗannan abubuwa bai kamata ba a dauki wani abu na zamani eh, to amma malam amma malam amma malam malam kana saurare na malam na saurare na malam na saurare na kada ka manta annabi da aka bashi wannan yarinyar ba gaba ɗaya ne ta Um, ta tare kwata-kwata ya yi zaman aure yadda muka san yanzu ba za na zama da matan aure ba akwai lokacin da ta kai a wancan zamanin mai shekara sha biyar da mai shekara sha biyan wannan lokaci bari mu auna wa'annan likitoci da masana suka duba suka ga illan da wannan abu yake yi shi yasa ake yi ka gane shi kuma addini bai yadda idan abu na cutar da al'umma a zuba ido a kyale don saboda tsohuwar al'ada ba ce bari mu je jihar kano kamar da akwai wani a kano Wani ne a Kano? Halo. Nam. Mai magana Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta. To Alhaji Sani bismillah. Jami'an kungiyar zaɓe kan kasa kasa To Alhaji Sani muna jin ka. Gaskiya auren wuri da ake magana kansa yana da illa irin tasa. Hmm. Kuma wani ɓangaren yana da ma'ana irin tasa. nam <coughs> Damuwanmu da kan abin shine yawanci daga inda propaganda ta fito da masu propagandar da hmm. abin da ya sa ake propagandar amma shi kansa ba a magana akan lalata dan adam wajen baɗala wato karuwanci da abubuwa sun fi illa akan wannan abubuwa amma duk da haka muna goyon bayan a bar yara su kwari kafin a yi musu aure amma kuma da kwa propaganda ta fito ne muke suka mu muna da suka kan masu propaganda to mun gode kwarai da gaske har yau dai muna can a jihar kano din wane ne kuma mutum na biyu a kano Assalamu alaikum. Amma alaikum salam an haifa an ji Isa ba ko shi karamar kuma Shanono Kano ce. To bismillah. Najeriya mazaunin garin Abuja. To. A ra'ayin mu ɗaya da wannan bawan Allah wanda kuka rabu da shi yanzu ba muna su kan su mutanen da suke kawo wannan motion din ba amma ya kamata a ce a rika amfani da yadda yara kuma yanzu suke gudanar da rayuwarsu domin wasu yaran idan ba a yi masa auren ba mm. kuma sai kaga sun shiga wani hali daban mm. wanda ma shari'a ba ta yadda da shi ba kaga in an yi auren ba a yi laifi ba amma kuma an ba a bari ma ba a bari an auren ba nan ma ba a yi laifi ba amma wanda suke karfafa abin akan cewa lallai kaza kaza kaza to gaskiyar magana ni ma ra'ayin mu da wannan bayan Allah ina su kan abu to amma kafin kafin ka sauke layi kada ka manta wasu kuma tura su auren da aka yi da wuri shi ya jefa su cikin karuwancin don saboda akwai yaran da muka yi hira da su ɗaya daga ciki abin da ta ce ya jefa ta karuwancin kenan shi yasa duk huskokin biyu suna da illolinsu kuma suna da alferus kamar yadda ka riga ka faɗi amma tun da masana masu kula da kiwon lafiya suka ce wannan abu bancin wato harkan talauci da yake haifarwa yana kuma kawo rashin lafiya ya kamata mu riƙa yi muna la'akari amma na yadda da maganarka a duba huskoki bin. haka ne wannan yanzu kamar nake jin daga wata yarinya daga Nijar hmm. tana cewa auren dole ne ya sa ba ba ta son auren aka tilasta mata ta gudu ta bar iyayenta to kaga wannan bai dace a irin wannan ba to mun gode kwarai da gaske bari yawa to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Neja wani ne a Neja Salamu alaikum kana magana da Basiru Alhaji daga nan Sule da Neja to bismillah man Sule muna jika ra'ayi na kan wannan maudu'i da kuke kan shi hmm. gaskiya yana a duk lokacin da ake magana a wurin wani yaran kawo na hadisi ni sa ganin da duk mafiyan hadisan da ake kawo kan irin wannan matsaloli, wallahi ba ma sa hadisan bane ingantattu Allah sarki wallahi Allah amma mutane daga an yi magana irin wannan ko misali ko da abu ingantattu na ake magana irin lafiya kamar irin wannan to yana da kyau ana yin uzuri ko da ana ce ma takan ce akwai lalluri. Hmm. to da ne ni yana kira ga mutane don Allah na annabi ko da lokacin alkurani yana nuna mana cewa abin nan akwai isa akwai balaga da Allah ke magana isa ce amma zai rinka dangata addini ana yin abubuwan da kamar ba su dace ba to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Nasarawa wane ne a jihar Nasarawa Abubakar Aliyu daga lafiya jihar Nasarawa to mala Abubakar Aliyu bismillah sai dai a yi hakuri ban san akan me kuke tattaunawa sai dai na kira ku da abun da ya dame ni ne to ba mu san dai abin da ya dame ka ba dai amma muna magana ne a kan wato ya kuke kallon yadda ainihin auren wuri da ake yi ma kananan yaran mata yadda wato wannan abin ke tafiya na ji ba malam da nasara layinka ya katse yanzu za mu je jihar Legas wato jihar Iko kenan. wani ne a jihar Iko? Ya Abubakar Umar Bukiya. To Mala Abubakar. Zanin Legas. To. Eh, eh, ina maku fatan alheri irin wannan aiki da suke ta Allah saka muku da alheri. Amin sun amin. Sannan kuma eh, sannan kuma ra'ayi na gaskiya ne shi aure wannan na wuri hmm. ba shi ne ke kawo abin da ba mutum da ya kiyaye dokoki na Allah shi ke kawo abin nan sannan wannan abu dai ana tsara shi ne don kauce matalauci. amma akwai mutane akwai wanda suka yi aure ya'yan suka aure da ya'yan suna yan shekara sha biyu sha hudu kuma har sun zama manya ba abin da ya faru da su akwai kuma wanda suka yi aure daga baya kuma sun samu matsaloli hmm. wanda rayuwa ta Allah ne amma a kula da abin da aka kawo mutanen da suka kawo tsare in ya dace kada su kawo akan cewa don su fila samu wasu masu wani addini hmm. su rabu da addinin su kada a sanya addini a ciki a yi tsakani da Allah. To mun gode ku da mun gode mala abubakar bari mu je kaduna wane ne a kaduna a sunana ibrahim alaramma daga cikin kaduna to mala ibrahim muna jin ka gaskiya yana da kyau a zamani ya zo a rike zamani matukar ma'abota sani ne suka yi magana a wannan bangaren ina da ra'ayin layin ibrahim alaramma ya abu nan bari mu je jihar Port Harcourt wane ne a Port Harcourt Port Harcourt hashin mummuni ne dan Niger wanda yake zama a nan jihar Rivers alƙalin kungiyar mazauna Ilele hmm, to mala ashirin muna jin ka eh gaskiya game da Armand Doli wurin da aka duba dole ne a yi ma 'yan matan aure saboda idan ka diba yanayin da muke ciki da gurɓatar tarbiyyar da ake ciki da tsarnin da muke ciki to gaskiya dole ne mutum in ya shiga ta aure ya yi mata aure babu ruwan shi da wata doka ta kasa ko ta gwamnati tun da dai abin bai saba mu addini ba saboda abin da za a yi ma da shi ba auren dole ya kamata a yi yaƙi da shi ba a yi yaƙi da cin zarafin mata da ƙananan yara cin zarafin mata a gidajen aure da wurin uwayensu zarin mm. ƙananan yara ya yi a akan an ce amma dan mata wai auren dole ana yaki to mun gode kware mala ashiru ka takaita saboda wasu kuma su samu su shigo salamu alaikum yawa mun samu kira wani ne a Kano Yana tare da Umar Ofisa unguwa uku layin mai fata daga ka kungiyar Aminan Juna daga nan jihar Kano wato kanan Dabo gaskiya wannan abin da muke gani da yaki da cin zarafi da mata kamata ya ɗauki mataki akan saboda abin ya wuce guda da iri gaskiya hukumomi ya ba su ɗauki doka mai tsauri wannan shine a takaice saboda ba lokaci umar ofisa unguwa aku layi mai fata da kada Kano a taki lafiya na ku gode malam umar mun gode jama'a da kuka samu dama kuka kira mu to yanzu kuma ga shirin labaran wasanni wasanni a takaice Za mu fara wa labarin wasannin ne da League Ligin kasar Ghana. Reshen jihar Biran Ahafo na kungiyar 'yan jaridan Ghana GJA a takaici ta jinjina wa Edwana Stars da ke da matsuguni a Damahin Kuro da lashe wasan Ligin din Ghana na shekara ta 2017. Karo na biyu kenan tana lashe wannan gasa. Ko da yake ta sha kashi a hannun Ashgora wasan karshe a Lanclay Stadium da ke Obuasi. Sai dai karshen Ligin din na tattare da ruɗa ne ko rashin tabbas saboda yawan zargin cin hanci da wasannin gamin baki misalin wasa tsakanin house of oak da inter allies ana zargin hasa da yin mata sassauci har ta samu galaba a kanta sai dai kuma pakusi indom wadda shi ke da elmena shark da ke barazanan kai wilfred da osai pama shugaban ta mayuf kotu saboda zargin da ya yi masa na ba da cin hanci a wasannin na league daga ligin ghana sai labarin black salatin ghana bayan nan kungiyar black stars din ghana ta sha kashi da ci biyu da ɗaya a hannun takwararta na ƙasar mali a wasan kusa da na karshe na gasancin kofin duniya na matasa ƙasar shekaru goma sha bakwai mai koyar da black stars wasa coach fabin na shan zargi iri-iri ɗaya a cikinsu shine yana karɓan kuɗi hannun 'yan wasa kan ya zaɓe su su yi wasa abinda ya ƙaryata ya ce wannan ko kaɗan ba ɗabi'a asabar. ne kuma ba zai tsiri wannan ɗabi'ar ba sai dai kamar yadda ya ce sautari yakan taimaka wa wasu 'yan wasan marasa galihu da kan shigo fagen wasa a halin dai yanzu akwai alamar hukumar kwallon kafar ghana na nazarin yin hannun riga da shi din. saboda rashin yin katabus a gasar tuni dai ƙungiyar black stars suka dawo gida da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin redwanal Abdullahi Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka a Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Prime Minister kasar Cambodia Hun Sen yanzu haka dai ta ɗauki matakin da ya dace na ganin ta rusa jam'iyyar nan mai suna Cambodian National Rescue Party wato CNRP da takaice domin ko ta hanyar da doka ta na dace ta bi na yin hakan sai dai wannan ya sa amurka ta damu matuka gaya game da dokar da majalisar dokokin kasar ta dauka game da wannan dokar gudanar da zaɓe a kasar domin idan har wannan dokar ta samu amincewa to kenan wannan yana nufin dokar da ma'aikatar cikin gida na kasar ta samar ya kawo ƙarshen jam'iyyar nan ta cnrp wannan kuma zai hana miliyoyin 'yan kasar samun damar bayyana ra'ayinsu ta jefa kuri'a musamman ma waɗanda suka jefa wa ita jam'iyyar ta cnrp a zaben shekarar 2013 da kuma shekarar 2017 kamar yadda mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen amurka heather north ke cewa muddin aka rusa jam'iyyar adawa kenan gwamnatin ta hun ta shirya ganin ta rarraba kujerun nan 55 da ke majalisar wakilai na kasar ga jam'iyyun nan guda biyar waɗanda ba su da ko kujera guda a zaben shekarar 2013 da aka yi sai dai a cikin jawabin da 'yan jam'iyyar ta cnrp waɗanda ɗaukacinsu suka ƙaurace wa zaman majalisar kuma suka kira wannan a matsayin wuce makaɗi da rawa da kuma take haƙƙin bil'adama yanzu dai wannan shine batun da ke jiran giya a cikin ƙasar na ganin gwamnatin ƙasar mai ci ta kakaɓe duk wani ko su jama'a da take jin suna kawo mata cikas ciki ko har da 'yan jarida domin ko ko kwanan nan mahukuntan ƙasar sai da suka dakatar da wata jarida da ake rubutawa da harshen ingilishi wadda ake kira da cambodian daily akan zargin taƙi biyan haraji mai tarin yawa hawa kuma gidajen rediyon da suke makala shirinsu da wannan gidan rediyon wato murya amurka ta hana su watsa shirye-shiryensu akan zargin sun wuce ka'ida to sai dai wani abu shine samar da hamayya mai tsarki abu ne da ake bukata a kowane irin demokradiyya kamar da nuwar ke cewa tarihi ya nuna cewa yunkurin rusa harkokin demokuraɗiyya da ke tasiri sau tari yana haifar da rudani cikin al'umma maimakon raguwarsa don haka amurka ta ce tana fatan ganin gwamnati za ta sake duba wannan yunkuri nata tare da duba kirin da ta yi mata na gwamnatin kasar ta saki shugaban CNRP Ken Soka daga gidan Hursuna. Shirin muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu ba ku labarai a takaice. takaice fadar shugaban amurka da shugaban majalisar dattajan kasan sun yi kokari su ɗinke barakar da ke ƙara faɗaɗa a jam'iyyar republican mai mulki sabuwar rashin jituwar da ta kunno kai a majalisar ita ce lokacin da sanata jeff flake na jihar arizona ya caccaki halayyar shugaba trump ya kuma sanar da cewa ba zai sake tsayawa takara ba a shekara mai zuwa idan allah ya kai mu Amurka ta ƙudiri aniyar ƙara zurfafa dangantakar da ke tsakaninta da ƙasar Indiya yayin da sakataren harkokin wajen ƙasar Rex Tillerson ya gana da shugabannin Indiya ciki har da Prime Minister Narendra Modi a birnin New Delhi a lokacin wata ziyara da ya kai wadda ke nuna ƙarfin ƙawancen ƙasashen biyu. yaƙi da ta'addanci da rawar da indiya za ta taka wajen haɓaka ci gaban afghanistan su ne mahimman batutuwan da ministan harkokin wajen indiya sushma swaraj da tilasan suka tattauna a kai kotun kolin kasar kenya ta gaza sauraron karar da aka shigar a kan neman ta ɗage zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi hakan ya share hanyar a gudanar da zaben gobe alhamis idan allah ya kai mu. Wani babban alkali David Maraga ya faɗi cewa cikin alkalai bakwai da ake da su, biyu ne kawai suka je kotu, hakan ya gaza adadin alkalai biyar da ake bukata don yanke hukunci. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran wato shirye-shirye kenan. Yanzu a da Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wato Julie Gresham da ta taimaka mu ta shirya ta bada umarni. Sai kuma mu na wannan jari Mr. Thomas Baba ya kuma kere ke sallama da ku a kwana lafiya. Allah ba mu alheri nan nasa amin sama amin.